يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد iyaye mata da ‘yan uwa mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da ya nuna muna wannan safiya ta laraba goma sha biyar haka nan ne sha hudu shawar goma sha hudu ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu wanda kuma ya daidai da biyar ga watan afrilu miladiya dubu biyu da ishirin da uku muna makarantar cibiyar sahabai ne da ke tsohuwar kasuwa a cikin birnin sokoto domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan a cikin ci gaba da karatun za mu tashi farkon suratun zariyar sura ta hamsin da ɗaya a cikin jerin surorin alkur'ani kamar yadda za mu ji a bakin alaramma بسم الله الرحمن الرحيم أمرا zariyat wannan sura Allah ya mata suna da azzariyat iska wanda ka bugawa wannan sura ta azzariyat makiya ce wato an saukar da ita ne kafin hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina kuma tana da ayoyi sittin. abinda wannan sura ke karantarwa shine cewa alkawarin da Allah ya na tashin alkiyama a faɗa mutanen maka tabbas wannan alkawarin mai faruwa ne duk labarin da aka ba su dangane da abin da ke faruwa a nan duniya da wanda zai faru a lahira dukkan su za su faru babu makawa mai imani ya yi imani wanda bai imani kuma shi ya sani bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jinkai Allah ce wa zariyat Allah na rantsuwa da iska wanda ke shiƙan turɗa zarwan shiƙa kuwa idan za mu ga lokacin tsananin iska in buga iska iska na kaɗawa sai ta kwaso ƙasa na watsawa idanun mai tafiya a daidai lokacin ne masu shiƙa suke jin daɗin shiƙa in an yi surfa nan da nan ne da an tar da shi ka iska ya ɗebe iska ya ɗebe tsaba sannan kuma an ɗebe kuma ƙaiƙai daban wannan iskan da ke bugawa daidai wannan lokaci Allah subhanahu wata'ala yake rantsuwa da shi ashe wannan iskan na da muhimmanci kwarai game da rayuwar al'umma in irin wannan iskan bai bugawa to wasu ayyuka ba su yi wa su da zaran iska ya kwanta to mai shiƙa sai dai ta ajiye masaki ta ce sai iska ya taso wane ne zai taso da iskan shine Allah su ba wa ta'ala ashe kina aiki ne Allah na taimaka miki da abubuwan da za su taimaka miki wurin gudanar da wannan aikin da kike yi Allah ce falhamilati wukara, Allah na rantsuwa da giragizai waɗanda ke ɗauko ruwa masu yawa daga wannan wurin zuwa wancan wurin a cikin umarnin Allah. Faljariyati yusra Allah na rantsuwa da jiragen ruwa waɗanda ke gudu a cikin teku daga wannan nahiya zuwa wancan daga wancan ƙasar zuwa wancan yusra cikin sauƙi mutum na zaune cikin jirgin ruwa a wa cikin ɗaki na cike zaune wani jirgin ruwan saboda girma nai ba a ma gane ma cewa cikin jirgi ake zaune sai mutum ya ɗauka cewa bisa ƙasa shike don bai jin motsin komai wasu jiragen ruwa gari guda ne ga gidajen mutane cikin jirgin ruwan ga wurin da kuwa abincinsu ga inda suka keɓe don 'yan wasannin da suke yi duk ababen da suke bukata cikin jirgin ruwan nan suna da ga makaranta gehe guda wasu cikin jiragen ruwan na ake haihuwarsu su girma cikin jirgin ruwa su yi karatu cikin jirgin ruwa iyakansu da tudu in sun leko su koma amma cikin jirgin ruwan nan suke rayuwarsu jirgin ruwa da ke ɗaukan kaya himili-himili shi ne Allah ke rantsuwa da irin waɗannan jiragen ruwan da ke tahiya cikin sauƙi wane ne yake kulawa da lamarinsu ba su nocewa cikin ruwa shine Allah Allah ce fal muqassimati amara. kuma ina rantsuwa da mala'iku masu raba arzukan da Ubangiji su wata wata'ala yake ba bayansa a lokacin da Allah subhanahu wata'ala zai raba abinci sai a kila mala'ika wane aike shi je ka kai ma wane ɗan kasuwa kaza yau ga cinikin da zai samu shi ko ɗan kasuwa kaza ga cinikin da zai samu ɗan kasuwa kaza ga cinikin da zai samu Allah ne mai raba arzukan Allah ne mai bayarwa mala'iku su ne masu kaiwa. ko wani a raba a bashi Allah subhanahu wataala ce to yau wani shi kan ko taro ba zai samu ba ruwan sama da Allah ke rabawa daga wancan ƙasa zuwa wancan ƙasa mala'iku su ne ke gargada giragizan da ke kai waɗannan ruwan cikin gari guda ya ga ya kaza an yi ruwa amma shi ya can ba a yi ruwan ba aikin wane ne aikin Allah ne subhanahu wata'ala kuma shi ya umarci mala'iku ku gargada girgijen da ke ɗauke da ruwa kaza ku kai shi ya kaza su ko ya kaza a yi ta batun su sai wani lokaci sai a yi ta mamaki kina ta yi ki ruwa sun baki kashi share share ko da kika tsallaka titi sai ki ji wayan ina ruwan sama Allah bai kai su can ba arzikin da Allah ke bayarwa na noma da makamantansu da duk abin da ɗan adam ke amfani da shi mala'iku su ne ake aikawa suna zuwa suna rabawa sai Allah ce inna ma tu'adun tabbas abin nan da ake muku alkawari da shi ko mutanen makka na tashin alkiyama da sadiqun wallahi gaskiya ne ko ku yarda ko ka ku yarda ko ku yi imani da shi ko ka ku yi imani da shi Allah ce wa inna dina kuma tashin alkiyama a yi sakamako mai alkhairi a saka mai da alkhairin sarannan ya ta murna Allah ka sa yi murna ranar alkiyama mai sharri kuma ya ga sharri ne shi turnike fuska babu ruwan Allah a wannan ranar ko ki murna ko kaki murna Allah ya riga gabatar miki da wa'azi sakamakon na ranar alkiyama da waƙi'un abu ne mai faruwa kan mai ta ji kama almarata ake bamu sai an zo ranar alkiyaman Allah ce wa na ba'u mawazin alƙisɓa liyau milkiyama fala tuzlamu nafsun shai'a Allah ce muna azama wazi ma'aunayye alƙisti na adalci liyomar ƙiyamati domin auna ayyukan bayi ranar alƙiyama yadda masu jari bola ke kawo sikeli su rataya suna auna duk gwangwayen da ake kawo musu da kwalaye da robobi da meye duk gaba ɗaya suna aunawa haka za a ɗauko aikinki a aza bisa ga sikeli sikeli mai tahi biyu a aza ayyuka alkhairi na aza ayyukan sharri nan kina tsaye kina gani Allah ce fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya wanda duk aikin alkhairi ne yake nauyi ya rinjaye aikin sharri to wannan ranar yana cikin rayuwa yardajiya a wurin Allah subhanahu wata'ala Allah ka samu cikin masu rayuwa yardaddu a wurin Allah wa amma man haffat mawazinuhu amma wanda ayyuka ne na alheri ya zan sakwai-sakwai fa'ummuhu hawiya Allah ce uwa teran nan ita ce hawiya hawiya kuma wata na ta ita za ta runguma ita za ta ba shi nono Allah ya muna tsari da hawiya Allah subhanahu wata'ala ce fala tuzlamu nafsu shay'a ba a zaluntar mutum da komai idan alheri ne kika zo da shi ba a rage wani abu in sharri ne kuma ba a yi miki kari don abin da kin gane a lahira ke kita da abinki Allah subhanahu wata'ala ce wasu sama'i zatil hukuk ina rantsuwa da sama mabuciya hanyoyi waɗannan irin hanyoyi ne ke cikin sama akwai hanyoyi na tafiye-tafiye muna ganin jiragen sama na kyallawa su yi sama su shiga cikin sammai jirage zai su ɓoye su ba mu ganin su ko wani jirgi in ya tashi bisa hanya shi ka tafiya bai kauce ma hanya ce da zaran ya kauce ma hanyar nan to gwani ya ci shi ya ɓace kenan sai Allah ya keɓo shi ya dawo bisa hanya in ba haka ba to ya halaka kenan to wane ne ya hidda hanyoyi na jiragen sama a cikin sammai Allah ne subhanahu wata'ala shi ya wannan aikin ga hanyoyi na sadarwa yanzu ɗauki waya ki buga ki kire wata duk ƙasar da take duniyar ga sai wannan waya ta isar mata da saƙo wace hanya ce saƙon nan da kika aika maganan da kike yi wake ɗaukan maganar ya kai ma wadda kike magana da ita kuma bisa wace hanya maganar nan ke bi sai magana ta bi wuri kaza ta bi wuri kaza ta bi wuri kaza ta hwada wuri kaza ta tashi sannan ta yi cikin iska sai ta tahiya wane ne shafe waɗannan hanyoyin kuna ji ana cewa hanyoyin sadarwa hanyoyin sadarwa hanyoyin sadarwa waɗanda hanyoyi ne hanyoyin na nan cikin sama'u Allah subhanahu wata'ala shine hidda waɗannan hanyoyin ya halitta su kuma ya sanar da wasu daga cikin bayi ne yadda za a yi amfani da waɗannan hanyoyin al'amarin Allah mai ban mamaki ne shine Allah ke rantsuwa da irin waɗannan hanyoyin Allah ce innakum lalle ku mutanen makka kafiran da ke cikin makka da fi qaulin mukhtalif suna cikin wani zance mai saba wa juna wani zance ne wani lokaci su ce kai mu kan manzon ga da aka aiko mana dai mahaukaci ne innahu la majnun wani lokaci su ce sahiri ne wani lokaci su ce boka ne wani lokaci su ce mawaƙi ne Allah ce to ba ku tsaya bisa magana guda ba saboda haka kowa abin da ya ga dama ne yake faɗi daga cikinku don dai shi lalata lamarin wannan manzo da na aiko to kun yi kaɗan kuwa ba mai iya lalata lamarin manzon da Allah ya aiko da saƙon da ya aiko da shi na ya isa inda zai isar ba wanda ya isa lalata wannan saƙon sai wannan saƙon ya isa kuma manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya isar da saƙo masu karbawa sun karba ga saƙon nan yanzu duk duniya babu ƙasan da wannan saƙo bai isa ba kowace ƙasa a cikin ƙasashen duniyar na akwai musulmi ashe duk aikin da suka yi na lalata saƙon manzo sallallahu alaihi wasallam ya za aikin banza kuma har yanzu kafiran duniya ba su daddara ba wai suna nan suna musulunci zagon ƙasa yaya dai za a yi a ga bayan musulmi da musulmai a ga bayansu abu ne da zai yiwuwa Allah ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون shine Allah nan da ya aiko da manzonsa ya aiko manzonsa shine Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya aiko shi ne kuma bil haqqi da gaskiya gaskiyar nan shine musulunci ya aiko shi ne liyin zikira ko ala dini kullihi domin ya rinjayar da wannan musulunci akan duk wani addini da ake a bankasa walau karihal na ko da mushrikai sun kiya kuwa kuma suna nan suna ta yi ba su hasa ba duk daga cikin yi wa musulunci zagon kasa ne aka kirkiro da rashin lahiyar corona don a halaka al'ummar musulmi amma kuma sai Allah ya mai da kaikai bisa bashekiya su da suka kirkiro corona din nan to corona sai ta ɗibar sai ta ɗibar sai ta ɗibar sai ta ba mu nan kasashen baka wata an ce muna dai corona ta shigo daɗa da gaske ne da ƙarya ake yi to mu kan ba mu ga alamomin da za mu ce gaskiya ba ko kuma mu ce ƙarya da hukumomi sun ce korona ta shigo an yi ta lisa waɗanda ke kamuwa da korona daɗa amma kuma yanda ake magana korona na mu ba mu ga ta korona haka nan ba don dai kasuwannin mutum kus kullum take ana ta cin kasar ne kuma lahiya lumi masallatai ne ana ta shiga ana sallah lahiya lumi kyau makarantun ne haka nan to ina koronar take amma su waɗanda ƙirƙiro koronan ba su da ikon shiga kasun ne ba su da ikon makarantun ne ba su da ikon duk inda aka taruwa ba su iya taruwa Allah ya nuna musu shi'ar da iko inda musulunci sun yi karya ba su iya ganin ƙarshen musulunci eh, suka hana a aikin hajji yadda aka saba yi da ɗai duniya turan da Allah ya tsira ka'aba ba a taɓa koda sakan guda a ce babu mai ɗawafi ba sai da sharrin korona ya shigo aka ce ga ɗakin Ka'aba don babu mai ɗawafi, sai Allah aiko tsuntsaye su zo su yi ɗawafi, sai ga tsuntsaye na suna ɗawafin ɗakin Ka'aba. in ku mutane ba ku yi kuna gudun korona, to ga waɗanda su ba su gudun korona kuma korona ba ta kan musu kuma ko ta kan musu Allah zai magani to yanzu sun gaji sun saki tsari sun ce a ta yi aikin haji yadda aka saba yadda aka ga dama har ƙarin ma mutane ma aka yi mahajjatan ma ƙari ma an kai to ina wannan sharrin Allah ya mai san musu abinsu Da saboda haka musulunci ko yawace bunƙasa yake yi kahiran Najeriya sun ce ba su yarda musulmin Najeriya sun yi kahirai yawa ba mu kuma muka ce mu musulmi mun linka kahirai ma ba mun hisu ba mun ma linka su ma da yawa suka je to lalle sai sun gwada kahiri ya hito ɗan takarar shugaban ƙasa musulmai da yawa suka hito duk kahiran najeriya gaba ɗaya suka yi gangami kada wanda ya jefa ma musulmi ƙuri'a ce duk gaba ɗaya su tattara ƙuri'a su su jefa ma kafin na uwansu su nuna ma musulmi lalle su adda rijayi su nuna ma musulmi cewa suna da yawa su kuwa musulmai ba san ma adadin wanda suka jefa ma ƙuri'a ba duk wani wanda ya hito takara musulmi ya jefa mai ƙuri'a musulmi ba ga wuri guda suka haɗi ba amma da ta aka kaya aka yi fito na fito yaya lamari ya kasance musulmi ne ya samu nasara duk kahirai baki ɗai sun taru da kwansu da kwarkwatarsu sun zaɓi ɗan takararsu su kuwa musulmi wasu su ba wancan wasu su ba wancan wasu su ba wancan wasu su ba wancan amma duk da haka kuma musulmin ne ya samu nasara to ina ka yi ma musulunci Allah subhanahu wata'ala yi ufaku an human ofis, ana karkatar da wanda ake karkatarwa daga barin yin imani da saƙon da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wanda ake da iko a kan shi shine ake iya karkatar da shi kamar yadda 'yan bid'a ke ƙoƙarin karkatar da mutane gabarin bin sunnan manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam a zo da ya ta biyan bid'a to waɗanda ake da iko a kansu su ne ake iya karkatar da su amma waɗanda ba a da iko a kansu to ba za a iya karkatar da su ba kai wani lokacin ma har 'ya'yansu 'yan bid'an da kansu suka dawowa su shiga sunna su ce wannan bid'a su ba su cikinta babu wani gida guda da muka ji labari na wani shahararren ɗan sunna a ce ga wani ɗan bid'a ya tsira cikin gidan nan amma da yawa gidajen 'yan bid'a da 'yan sunna suka tsere cikin gidan nan kuma suka yi ƙarfi kuma babu yadda za a yi da su don Allah ya yi iko ne? Allah ce kuturar kharrasun Allah an ci maƙaryata waɗanda ke ƙaryatar da manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam masu ƙaryatar da tashin alkiyama to Allah an ce su an yi tir da su an nisa ta su daga rahama Allah suwa ne ne allazina hum fi ghamratin waɗanda suke cikin magagi na jahilci sahun suna marabkana dangane da al'amarin tashin alfiyama? sai Allah ce ya saluna ayyana yau karanta mutum يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون قلتم فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون الله يسألون wai saboda rashin kunya su waɗannan kahiran ga da ke musun tashin alkiyama su ne kuma suke zuwa wurin muhammad sallallahu alaihi wasallam suna mai tambaya cewa ayyana yawmuddin to yaushe ne ranar tashin alkiyaman ranar sakamako faɗa muna ba dai ka ce ana tashin alkiyama ba to yaushe in ko baka san ran da za a tashi alkiyaman ba to ƙarya kake ba a tashi alkiyaman Allah ce sa'ala sa'ilun bi azabin waqi'in lil kafirin laysa lahu dafi' wani mai tambaya ne yayi yadi yazo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi azabin waqi'in cewa azaban nan ta jahannama yaushe wai za a shiga wannan azaban yaushe Wanda wannan azaban bai faruwa ce ga kafirai kuma laisa lahu dafi'un babu wani kafirin da zai iya tunkuɗe kai ne wannan azabar waye ta ta aka zo ana tambaya yaushe wai wannan azabar za ta faru suna ganin cewa ƙarya ce ake musu ɗan ko ba ƙarya ba to a faɗi yaushe za a tashi alkiyama Allah ce yau ma wannan yinin nan da za a tashi alkiyama hum su wayannan kafiran alannari yuftanu a cikin wuta ne za a azabtar da su a ta babbakar ana tuyas fata na ƙonewa ana mai da fatan nan daidai yadda take Allah ce kullama nazijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqul azab duk lokacin da fatun jikinsu suka nime suka dahe fiye da wadda langabu ka dahewa Allah ce sai mu kuma kurkura musu kuma wata sabuwar kwata kuma mai ɗaukar azaba iyaye na mata kwai kowa sani azabar wuta ta nan duniya amma hmm. a hannunki ya kuskure shige cikin ƙosan da kika tuya sai ke gane ki. duk da tururi ya bugo fuskanki sai ke gane kure da da bale wutan da kanta To da bale wutar jahannama Allah na cewa zuku ku daddane fitnatakum azaban nan da aka yi muku alkawari to ga ta yau ku daddane ta hadha allazi kuntum bihi tasta'jilun wannan azabar ita ce wanda kuke neman gaggawanta a zo muku da ita tun duniya Allah ce to mu ba haka dan muka alƙawari ba a lahira muka alƙawari wannan azabar kuma ga ta nan yau lahira din in kuna da wanda zai ije muku azaban nan bismillah ku zo da mai shi sai dai aikwata kyan a rannan sai raki Allah subhanahu wa ta'ala sai hita batunsu ya ce musu iqta'u fiha wa la tukallimun ku nisanta can cikin jahannama ko magana kan wanda kuma mini a ranar alkiyama kafirai ba su ganin Allah ganin da zai sa su murna ba su jin maganar Allah sauraren maganar da zai za sa su murna bayan Allah subhanahu ala ya bana magana dangane da azabar kafirai masu karyatar da alkiyama sai aka dawo kuma ga mu'minai <clears throat> waɗanda suka gaskatar da musuluncin suka karɓi musuluncin kuma suka yi imani cewa za a yi tashin alkiyama ran masu Allah ce muna mai إن المتقين في ce innal muttaqin lalle ne tabbas masu tsoron Allah waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzo Allah ko manzannin Allah suka yi imani da littattafa Allah suka yi imani da mala'iku suka yi imani da ranar lahira suka yi imani da ƙaddara ta sharri da kuma ta alkhairi menene sakamakonsu Allah ce fi jannatin suna cikin gidajen aljanna wa'uyunin kuma suna cikin maremarin ne cikin waɗannan gidajen ga maremarin ne nan na ta gudana suna wa lambun da ke ciki ban ruwa saboda haka ko ina ni'ima cikin gidajen ni'ima in an hito kuma waje wurin shan iska kuma ni'ima a lokacin da waɗancan suna can suna ta babbaka cikin wuta waɗannan suna can suna shan iska mai daɗi mai ni'ima Allah ce akhizina ma atahum rabbukum su waɗannan mu'minan akhizina sun karɓi ma atahum rabbukum abinda ubangijinsu ya ba su na ladan ayyukan da suka aikata a nan duniya innahum kanu qabla zalika muhsinin Allah ce innahum su waɗannan mu'minnai sun kasance a can duniya qabla zalik gabanin aje lahiran nan su an shi su? a nan duniya muhsinina sun kasance masu kyautatawa ne suna sallah suna azumi suna sadar da zumunta suna sadakoki suna zakka suna aikin hajji saboda haka sai suka samu kyakkyawan sakamako a ranar lahira Allah ce kano sun kasance minan laili a cikin dare kalilan ma ya una. ɗan lokaci kaɗan ne suke kwana a cikin dare da zara ɗaya kwana farkon dare can ƙarshen dare ka ga an walka ana ta wa Allah sannan wa bil ashari lokacin jijjihi kuma hum yastaghfiruna suna ta istighfari Allahumma ighfirli Allahumma Allahumma su wane ne ke wannan sune mu'minnai suna neman gafaran Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce wa fi amwalihim a cikin dukiyoyinsu kuma su mu'minai haqqun sun fidda wani rabo wani kaso sun ajiye lissa'ili ga marokin da ke tahowa ya roka wal maharum da ma wanda aka haramta maroko in sun san mabukaci ne sai su ɗiba su bashi mu'minai kenan saboda haka ne ko yace masu sadaka suke idan kika rike kika tsuke bakin aljihu Allah subhanahu wata'ala shi ma sai tsuke bakin aljihu ne in ya so ta yi dabara ki ta hishe ki annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kullum ubangiji na aiko da mala'iku guda biyu su sauko na a cikin duniyar ga tamu addu'ar da mala'iki guda ke yi Allahumma aɗin munfiƙan khalafa Allah duk wanda ke ciyar da dukiyarta ya Allah duk abin da ta hisuwa kamar ya yi mata gurbin wannan abin da ta hisuwa ta basuwa sadaka ɗayan kuma na ce Allahumma aɗin mumsikan talafan ya Allah duk wanda ka tsuke aljihu tana kimi da tanadi ba ta kwantuwa ya Allah ka halaka mata dukiyarka roƙon da mala'ikin guda ke yi ke wani roƙo ne kike son a roƙa miki daga cikin roƙon ga guda biyu Ga baki kan za a ce alkhairi aka so amma a aikatan saboda haka ki kokarin ki hidda kanki daga cikin yiwa wa kanki rowa da ki rowa ba ki ba da sadaka ba duk kanki ki wa ruwa shi mai roƙo in kin bashi ki samu amma ba ki bashi ba ki samu ke ki hasara ga dukiya nan ke tara gida ana bin a ce a tsaye da biɗa to ba ki ya canya dukiyar da kitara domin unhwanin tariyar nan duniya tariya ba ta da unguwanni, inda tariya ke da unguwanni lahira ki je can lahira ki je ki isko abin da kika tara ga shi nan himili himili suna jiranki sadakokin da kuke bayarwa in mun je lahira sai kun sha mamaki annan muhammad sallallahu alaihi wa sallam da yake karfafa gwiwar mu wurin ba da sadaka yace to ku sani sadakokin da kuke bayarwa don lokacin da mai sadaka ya ɗauko sadaka zai miƙa sadakan nan ta kasance daga cikin biɗar da kika yi ta halat za ki ɗauko ki ba su wa sadakar to da kin miƙa duk Allah ke fara tarbon sadakar na shi amshi kahin wanda za ki ba ta amsa ko kahin wanda za ki ba shi amsa Allah zai je da sadakar nan da ke bayar can cikin aljanna yadda aka da shan itace haka aka zuwa a dasa wannan sadakar da kika basuwa. Allah ya tare nan sadakar ya tare nan sadakar ya tare sadakar kamar an shuka an yi she kullum ana ban ruwa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce har wannan sadaka ta yi girma ta yi girma ta yi girma ta kai a girman babban duci ranar lahira ko da kika je wa Allah ce ga sakamakon sadakan nan naira biyar da kika ba su wa sadaka cibiyar sahabbai da kizo wurin tafsir ga sadakan nan an rena miki ita ce yi miki reno ita ce ta kai kaza sai ki ce ya Allah ka kai min izgili Allah ce a'a ko ba ranar izgili ta ba sadakan nan da kin bayar kina ganin ki ba da komai ba ba ki da kuɗi shi za ma ki ba da biyar naira biyar inda akwai da ki ƙari to mu kaɗan bai da kaɗan gare mu da yawa ma bai da yawa gare mu to ga sadakan nan naki sai ki sa warke ga baki hmm. ki ce za hannu ya kai da na sani duk abin da an gida in kwaso in zo in basuwa ranar da na sani kenan ranar alkiyama alheri ma ke na wata ganin ni da ke fani da da inda sharri da ke ganewa saboda haka iyaye mata a bar a yi ƙoƙari a ɗoka a basuwa sadaka Tuwahilki da annan jijjibge ga waɗanda ba ɗunkakku ba ga ɗunkakkun da ba a sa ba ga dukkan da aka sa sa ɗaya ko biyu ko uku ga waɗanda aka wa sa biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma ga waɗanda sun fara bankwana da duniya ga waɗanda sun yi bankwana da duniya ba ki ma da bukata da su duk ke musu jeri kanta kanta kanta kanta ke aji, ina za ki da su in kin mutu fa ba a kwaso su wa kake da su cikin makabarta wallahi kin mutu ke hasarar su me za yi da su to ki ci moriyar su ki ɗebo ki zo ki raba ki ba bayan Allah sadaka ki ga biyan bukata da ruhin asiri tun nan duniya daga wurin Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam yace man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah duk wanda ya suturta wa musulmi asiri to Allah zai rufa mai asiri nan duniya ya rufa mai asiri lahira domin shi ka fita kuma to don asiri ka so ɗan eh, rashin asiri shi ka so to ga hanya mai sauki ba ki cewa ba ki da abin sadaka in kika kada haka to kewa Allah butulci in ba ki da abin da za ki ba su wa sadaka je bakin honho tara honho cika bokiti da ruwa kai zubarar da masallaci alwalla ke ba su sadaka yana ce kuma ba ki iya haka nan takalman da kin tattara ki kai wuri guda kin jirge ba ki da bukata da su wasu bayan Allah na can na bukata suna tafiya babu ma takalman ki ɗiba ki ba shana ɗan gyara a ba bayan Allah ta unwana da su takalman nan ba a kai miki su cikin kabarin ki saboda haka iyaye mata mu bar rowa in muka yi rowa akan kanun mu rowar nan za ta dawo Allah ce wa fi amwalihim haqqul lisali wal mahrum wa fil ardi ayatun lil muqinin zango yana da yawa to Allah rama ya ce mu dasa aya anan ne kan da na so mu wuce har karshen sura amma tun da cikin labarin aljanna muke to bar mu tsaya nan cikin aljanna Allah subhanahu wataala ya kai mu aljanna lahiya lau abinda mu karanta daidai Allah ba mu ladar da ke ciki kuskuren da na yi kuma cikin bayani Allah ya yafe mini kuma ya yi kuskuren cikin zukatan masu saurari. Allah rama mai tambayoyinmu. Alhamdulillah, Allah ya Eh, bayyana karatu ga masu a cikin sallah inda ake bayyanawa kuma wadda sallah ake bayyanawa cikin sallolin sa ne hukuncin ta babu bambanci tsakanin namiji da mace a wurin karatun sallah inda namiji ke bayyana karatu ita ba mace bayyana karatu za ta inda namiji ke asartawa ita ba mace asartawa za ta yi bambancin tsakaninsu shine wurin ɗaga murya nan ne kawai ke da bambanci yadda aka ba namiji dama ya daga murya ta duk yadda ya ga dama a cikin karatu sallah to ita mace sassauta murya za ta yi waɗanda ke kusa da ita su ne za su ji abin da take karantawa yanda namiji zai ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim to ita mace kar ta daga murya haka nan tace alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa na nasta'in sai wanda ke kusa da ita shi kawai ne zai ji abin da take karantawa amma kuma bayyanawa ta yi in cikin ɗaki ne take karatu wanda ke cikin ɗakin nan na jin karatun da take amma wanda ke wajen ɗakin bai jin karatu bayyanawan kenan saboda haka kamar yadda yake babu bambanci tsakanin namiji da mace wurin bayyana karatu to wadda bata bayyana wurin bayyanawa ba fa ba mun karanta babin kabli da ba'di ba wa man jahara fi ma yasarru fihi sajada ba'da salam wa man asarra fi ma yajharu fihi sajada qabla salam wanda duk ya bayyana karatu wurin da ake boye karatu ake asirtawa to yayi wa wannan wuri kari ƙari kuma ngai cikin sallah ba'adiyya ake yi wanda ya bayyana wurin asirtawa ba'adiyya zai yi cikin sallah to wanda ya asirta inda ake bayyana wa fa ya rage ma wurin daraja wanda kuma ya rage wani abu cikin daraja cikin sallah kabiliya duka saboda haka za a ce duk wanda ta ɓoye sallah ta asirta karatun sallah wurin da ake bayyanawa to an biyo ta ƙabiliya wato shine yin sujada biyu bayan an gama tahiya tun ba a sallame sallah ba tukunna sai a yi sujadai guda biyu sannan a taso a zauna sannan a sallame ƙabiliya kenan amma shin uwaye mu mata mu mata da 'yan uwa mata na Najeriya da makamancin Najeriya za su yi ƙabiliya ko sai sun je lahira ne tukunna Allah ce ina kabili yadda nan bi ku ba ku yi ba sai mu ce to wanda ba ta da masaniya game da wannan sai ta ta sallah gaba ɗaya zungur duk ko ina shal da wurin bayyanawa da wurin asurtawa duk duk asurtawa an kai ta yi saboda mai haka ya faru haka ya faru ne saboda karantar wanda ta samu daga malamanta saboda haka sai a ce to ba ta da laifi tun daga malamai ta dogara waɗannan malamai su ne ba su yi mata bayanin da ya dace ba saboda haka daga lokacin da ta samu bayanin da ya dace to ta ajiye wannan kuskuren da take bisa gare shi ta dawo bisa ga hanyar Allah da ya azata bisa gare ta akwai wuraren da ake bayyana karatu akwai wuraren da ake asirtawa haka ne sallan manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam da duk waɗanda suka yi rayuwa da shi almajirai ne har zuwa yau da muke duk wanda bisa ga hanya ce haka nan babu inda aka ce ita mace ita ko ina asirtawa take babu shi a cikin karatu tana asirta a cikin sallah asirta sallah take ko asirta karatu ko tau an zo wurin kasuwanci fa asirta murya ta kai ko bayyanawa ta kai bayyanawa ta kai to yaya tsakaninta da ɗan adam za ta bayyana murya amma tsakaninta da Allah ba ta bayyanawa a lokacin da ta ɗauko ƙur'ani tana karantawa in ta ga dama ta bayyana in ta ga dama ta asirta dama ce aka ba ta wannan don ta ce ni na zaɓi in bayyana karatun ƙur'ani to saboda mai ta je cikin sallah kuma ba ta bayyanawa ga eh, mata da ke zuwa makarantun na karatun alkur'ani islamiyoyi da sauransu shi asar ta karatu suke yi in an haɗa musu ko bayyanawa suke yi bayyanawa suke yi to saboda menene in sun zo gaba Allah ba su bayyana karatun inda ya ce a bayyana iyayena mata wannan al'amari bayyana suke ba koye ba bambancin kawai yadda na faɗi muku shine wurin ɗaga murya haka nan in an zo wurin talbiya wurin aikin hajji bayyana murya ke labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik amma ke ka ce take sassauta muryarki wadda ke kusa da ke ɗaya za ta ji abin da yake faɗi labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik Do a tausaya miki ba ki yi ƙarfin namiji ba saboda ka sai aka ɗan sauwaƙa miki wasu abubuwa to saboda haka iyaye na a kiyaye ‘yan kun je gida ga ‘ya'yanku nan da jikokinku mazansu da matansu jawo ɗaya ki zaunan da ita to waɗa mini ina na aka bayyana sallah ina na kuma aka asirtawa in ya so a miki bayani fa, daga nan ki ci gaba da haka nan Allah mu dace da alkhairi sai tambaya ta gaba ta ce ma'aikiyar da ta rasu Allah masa rahama amin to tana karama to ta tashi wurin kasar ta ce ko da yaushe ta tana ɗebe mata albarka tana kuma yi mata baki shi ne ta ce malam kasar za ta yana ya kama kan ya danganta ga laifin da mutum zai aikata a ce an ɗebe mai albarka ko ai mai baki ko ba kakanki ba ko kakan wata kiwa laihin da in ta yi miki baki bakin nan zai kan miki to sai ya kan miki amma baki ki laihin da aka ɗebe miki albarka ba to a shekara aru aru ana ɗebe miki albarka babu albarkar da ka ɗebuwa. yaya an ka yi haka kanki ta ɗebe miki albarka haba ke kowace a dai nazarin wannan ke kuwa kaka ki baɗi ba albarka tun da ba albarki dare ba ke shi ka sa ta ba zama da mai za ki ce ke ɗebe eh shi wanda ya sa albarkar nan ya baki dama wata dama ta ya baki in turi ya kai bango to sannan ne daga za a koma ma irin waɗannan na ɗebe albarka amma yaya za a yi tsakaninki da jikanyaki a ce turi ya kai bango wanda ma za ku zauna gida ku kama kokowa da juna kuna warginku ki buge ta ta buge ki me an kaiwa har ga ɗebe albarka to sai mu ce dai watakila dai laifin ji kayan na adda laifin saboda haka ta yi kokari ta gyara ko kuwa yayi na mata ba ji kayan da laifi ba haka nan na ko eh, sannan haka nan na ji kayan na adda laifi akwai abin da ta ta yi kokari ta gyara wasu kakannin hada gare su koko to kun ji kuma an haɗi gaskiya ku wasu ko hada gare su

to zakka Allah subhanahu wata'ala ya ce a ba mabukata ne sannan mabukatan nan kuma waɗanda suka fi kusa da su wake farawa sarakunan shi ne ma to ashe suna daga cikin waɗanda a kusa kusa gare shi kamata ya ma ce shi zai ɗauki ma nauyin biya musu haya ba wasu an haihar da zakka tukunna kuma a ɗiba daga cikin zakka a biya musu kuɗin hayan ba saboda haka an na hidda zakkan an ɗibi abin da ka biya kuɗin haya sai a miƙa musu a hannu gashi nan daga cikin zakka aka ɗiba aka ba ku don ku biya haya babu ruwanka in sun biya hayan to in sun ce a'a wallahi muna da bukatar abinci suka sai abinci to wannan kuma ya rage tsakanin amma ka a ɗiba ce a sai a biya musu hayan nan kai tsaye wato ana gudun kenan kuɗin na kai ga hannun su kila ba su biyan haya wata bukata za su to suna da bukatar kuwa saboda haka sun cancanta a ɗiba cikin zakkan na a biya musu kuɗin haya kuma ni shawarar da na bayar ita wannan matar ta yi ƙoƙari ta shawo kan mijinta tun da dai haina da abin hidda zakka to ko yana iya biya ma uwayenta haya ta lallabe shi tsakanin miji da mata ba abin da kabuwa insha Allah yadda za ta shawo hankali ne ya rufa ma uwayenta asiri yadda ita ma take rufa mai asiri ya zanka biya ma uwayenta kuɗin haya Allah ya samu dace da alheri bismillah ala rabba na sai tambayoyi biyu na karshe da za mu karanta a yau na farko ta ce mana tana neman addu'a da za ta rika karantawa sai za ta kwanta dai tambaya ta karshe ta ce mana menene hukuncin wanda ya raba zumunci bai barkanci ya yi kasance domin zumunci ya lalace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la yadkhulu aljannata qati'u rahim duk mai yanke zumunta bai shiga aljanna da zumuntar nan mai karhita ko mara karhita in dai tana na aka yanke ta mm, to shi ke na an yanke hanyar zuwa aljanna Allah ya muna tsari da yanke zumunta addu'ar da ake lokacin da za a kwanta an zo an kakkaɓe shingiɗa an zauna bakin shingiɗa ana karanta ayatul kursi kula huwa Allahu kula wuzu birabin falakin birabin nasin a tuhuwa sai a shahawa ga jiki sai a kwanta ana iya kuma sai an kwanta ɗagen dama wannan ta'i na dama na bisa kuncin dama an fuskanci gabas a kwanta bisa ga tsagen dama afuwan ba fuskantar gabas ba a kwanta bisa ga tsagen dama tukunna a karanta ayatul kursi zuwa ƙarshe ko a karanta amanar rasulu zuwa ƙarshe waɗannan su ne na fi sauƙi waɗanda ake iya karantawa Allah sa mu dace da alkhairi اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ya Allah ka biya mana bukatocinmu na nesa da na kusa na asiri da na bayyane manyansu da su waɗanda muka sani da ma waɗanda ba mu sani ba ya rabbal alamin ya Allah marasa lafiyar mu ka ba su lafiya waɗanda ke wasu ƙasashe wurin dan lafiya Allah ka ba su lafiya waɗanda ke wasu garuruwa ka ba su lafiya waɗanda ke gidaje kwanci da rashin lafiya ana jinya Allah ka ba su lafiya ya Allah subhanahu wa ta'ala mu Allah ka ji kan su. Allah ka jiƙan lahiransu Allah ka jiƙan lahiransu waɗanda ke cikin ni'ima Allah ka ƙara musu ni'ima wanda ke cikin azaba Allah ka ɗauke musu ya rabbal alamin idan ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani idan ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani ya Allah azumin nan da muka fara ya Allah ka samu ga karshe na alhamdulillahi alkhairin da ke ciki Allah ka ba mu sharrin da ke ciki kuma Allah ka ɗauke muna rabbal alamin ladar da kake ba masu azumi Allah ka ba mu ladar da kake ba masu azumi Allah ka ba mu waɗanda kake yantawa daga wutan jahannama zuwa aljanna albarka azumin nan Allah ka sanya mu ciki ya rabbal alamin سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين